Salamu alaikum, salamu alaikum. A nan dai inda kuka ga mun taru nan trailer park ne, kuma guri ne na direbobi. Dukanmu kuma 'yan arewa ne. Daga arewa muka fito wasu daga Kano, wasu Kaduna, wasu Bauchi, wasu Maiduguri. Dukanmu gashi mun haɗa nan. Dalilin da ya sa muke wannan bidiyo muke so mu yi ƙorafi. Muna so mu yi ƙorafi ga shugabanni ne. Shugabannin namu muna da gwamnoni. muna da kuma shugabannin sojoji da na 'yan sanda to gaskiya tsakani da Allah ba wani abu bane wannan abubuwan da muke fuskanta ne a hanya ya ishe mu to shine muke korafi akan wannan bayani dalili dalili kuma shine zaka dauko kaya daga arewa ko zaka dauki kaya daga kudu zaka je arewa musamman ka dauki kaya a nan watakila dubu ɗari uku to kafin ka tafi arewa sai ka kashe dubu ɗari da hamsin ma ma'aikata kawai ka kai ga baka ba ma soja kuɗi ba sai ce ka yi fakin in kuma ka yi fakin ɗin daga ka rabu da shi zai ce zai kashe ka ko ya harbe ka ba abin da zai faru to muna kira ga gwamnati wannan abin ya kai ga haka abin ya kai ga haka da soja da police ya zama dole sai ka ba da kuɗi civil defense soja police civil defense ya zama dole shi kabar kuɗi wanda ba sa karɓar kuɗi a ma'aikatan gwamnati a ƙasar nan wanda ba sa karɓar kuɗi mutum ɗaya ne kawai immigration shi ma dan baya hanya ne shi ma da an sa immigration hanya shi ma sai ka bashi kuɗi to saboda haka mu muna kira da mu muna da shugabanni 'yan siyasa mun zaɓe ku amma ba abin da ya canza ga 'yan majalisu ba abin da ya canza direba a ƙasar da ya zama kamar ɓarawo barawa babu ya fi ni yanci kuma mu muke daukan abinci da ake rabawa akai ko ina akai ko ina yanzu nan muna Port ne muna Nafcon a Port mun zo kuma daukan taki ne yanzu taki za mu dauka kowa a nan wanda ya lodi ya ware dubu ɗari da hamsin hamsin kuɗin hanya wani ɗari da hamsin ba zai kai shi ba daga nan zuwa lafiya sai ka kashe dubu ɗari ma ma'aikaci ta kai ga in baka bayar ba ma za a ce za a harbe ka zai ce in ya harbe ka iyakaci a canja mai gurin aiki in ma ta in ya harbe ka ma a canja mai gurin aiki abinda zai gaya ma ke to mu yanzu muna kira muna kira ga shugabannin muna kira ga shugabannin tanki da na open body kai duk wani abu in dai shan ne to muna kokari za mu tsaya mu daina aiki in ka ɗauki mataki sai mu gani daga nan ko zuwa wata ɗaya wata biyu ne to mun fara turo da bidiyon ne saboda ya kai gare ku shugaban sojoji ta kai ga a kofan bara ke zana karɓar kuɗi soja a kofan bara za ka yana karɓar kuɗi kuma kun san da wannan bayanin eh duk inda ka zo sai ka bada kuɗi za a ce ka bayar kawai in baka bayar ba ka yi fakin in baka bayar ba sai dai ka faka motar ka in za ka kwana ba ruwan su eh, har duka ake kuma barayi ba ne amma in kuna so mu zama yan ta'adda ne to mu ba mu sani ba dan dama abin da kuke so kenan so kuke mu zama yan ta'adda muna neman abinci muna da iyalai muna da abin da dan kudin da kai rage zaka kai ma iyalanka soja da dan sanda sun karba hanya kuma ta kai yanzu ga gate din soja ga gate din dan iska soja zai ce je ka ba mu yancin kudin su saboda bakin su daya ko ya kuke so biyu ne mu ba yan kasa ne mu yan kasa ne mu yan kasa ne a Najeriya mu yan Najeriya ne kuma muna shiga Nijar abinda ake mana a Najeriya ba mana a Nijar muna shiga Nijar muna shiga Burkina Faso ba da zuwa abinda ake mana a kasar nan ba a mana a can to mu ba mu san me kuke so mu zama ba saboda haka muna kira da shugabanni saboda Allah dan Allah a gyara wannan abin in kuma ba a gyara wannan abin ba to abin gaskiya zai ɓaci abin zai ɓaci zai yi muni in kuka lura in kuka lura da in kuka lura da ba abin da ba a mana amma da tura ta kai bango ta kai ga za a fasa mana taya mu rufe hanya sai an biya mu ɗauke mota eh za a rake mu miya guri har fasa mana taya ake muka kai ga to abin ba zai mana kyau ba in an fasa taya sai mu rufe hanya sai an biya sai mu cire mota to saboda haka wannan bayani da Allah da annabi yana da kyau shugabanni ku ji wannan bayanin halin da muke ciki a ƙasar nan muna wani mummunan hali wanda ma'aikata mu sun sa mana sun sa mu a gaba kuɗi kawai suke karɓa hannun mu ba wani mai bayani ne yawa zo karɓa zo karɓa To assalamu alaikum jama'a. To a matsayina na ɗan ƙaramin ku a cikin wannan sana'a wannan bayani da wannan babban yaya namu ya gabatar. To magana ta gaskiya kamar ni jiya abin da ya faru da ni a Auda cewa ma aka yi za a ƙona mota ta. Saboda ni ba ɗan ƙasa bane kenan. To alhamdulillah muna alfahari dama Allah bai kirkire mu cewa dole sai a gwamnati gwamnati sai ta ba mu aiki sannan muke yan ƙasa ba Allah ma bai kaddar haka ba masu kuɗi suna siyan motocin nan suna ba mu mu kuma muka yi iya bakin mu wajen ganin cewa mun tsare mutuncin mu da mutuncin mu da 'yan mu da iyayen mu. to amma abin da nake so na yi bayani a nan shine last week a fatani ya faru mun zo 'yan sanda sun tare mu sun ce sai mun ba su naira ɗari biyar biyar mun kulla hanya ba mamaki a ranar da aka yi abin a cikin mu nan akwai wa'yansu daga ciki mun zo an kulla hanyar nan sai da suka ga noha noha haɗin iska a ƙauye ya fito yana faɗa mana cewa nan area sai saboda mu ba 'yan ƙasa bane kenan muna da yanci ko ina mu je mu zauna mu nema tunda ba barayi bane mu Najeriya ɗaya ce kuma da sana'ar muke tafi kuma duk garin da muka sa gaba muka tafi alheri muke kaiwa mu ɗauko alheri mu kawo to magana ta gaskiya ya kamata a duba waɗannan ƙorafe-ƙorafe namu saboda ba zai yiwu a ce su kansu masu dukiyar nan ya kamata su dinga tausayawa mutum za ka yi lodi dan abin da zai baka bai taka karaya karya ba ka je hanya ka bayar amma a duk lokacin da zaka zo da wani korafi abin da ake kallo kana son kanka sabanin abin da yake gaskiya ne hmm. gaskiya ne wannan saboda haka muna kira ga gwamnati ta duba wannan al'amari namu saboda magana ta gaskiya idan tura ta kai bango fa kamar yadda wannan bawan Allah ya bayani to komai zai iya faruwa wannan shine bayani